baki mai yanka wuya. Wata guguwa ta taso a jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya. To amma mahukuntan jam'iyyar sun ce ba haka lamarin yake ba. Cewar ita jam'iyyar APC bata san da wannan abu ba. kuma ta yiwu ma yan nema wa apc fitinu ko kuma masu fatan su ga akwai wutar rigima ta ta apc su suka ke wannan labari kalaman ministan shari'a abubakar malami sun da kura a jihar sokoto a matsayi ne na chief law officer shi ya nuna kenan duk wannan da aka aikata cikin shari'a a najeriya shi yake aikata muna son malami shi fahimci nawa jihar sokoto ba shi haka ba Jama'a Assalamu alaikum. Ranar Litinin da ta gabata ne wasu labarai suka karaɗe kafafen watsa labarai da ma na sada zumunta da ke bayyana cire shugaban riƙon ƙwarya na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya, gwamna mai malabuni na jihar Yobe, tare da mai gurbin sa da takwaransa na jihar Niger Abubakar Sani Bello. wasu rahotannin ma cewa suka yi shugaban ƙasa muhammadu buhari ne ya cire shugaban na riƙon ƙwarya a yayin da aka yi ta yada hotunan bidiyon shigar gwamna bello a sakatariyar jam'iyyar ta ƙasa a abuja inda kuma ya ɗare kujerar shugaba to sai dai kuma jim kaɗan bayan kammala wasu taruka a ofishin jam'iyyar gwamna sani bello a takaice ya musanta labarai da rahotannin da ake bazawa na sauyin shugabanci a jam'iyyar ina acting chairman na party mun ci gaba da aikin party mun miti na ka saboda convention za a yi abin da ya kawo mu kenan sannan kuma mu ratsar da chamomi to maganar ta ba ni ban san inda wannan magana ya fito ba akwai ka'idoji da ake bi in ma ne daga bisani kuma daraktan watsa labarai na jam'iyyar na ƙasa salisu na inna dan batta ya yi cikakken bayani akan abin da ya kana a sakatariyar jam'iyyar. To abubuwa muhimmai ah, guda uku ne suka faru a wannan babban ofin jam'iyya na ƙasa da ke Abuja. Abu na farko shugabannin kwamiti na riko sun yi taron su. A garin yin taron kuma suka rantsar da shugabannin jam'iyya na jihohi su guda 36 da kuma na yankin birnin tarayya Abuja. shi aka fara yi da safen nan tare ya kewaye armashi an tashi lafiya sun fito suna munna makaɗa na bin su kasan yadda wurin nan yake idan ana irin wannan muhimmin taro to bayan an gama wannan kuma bayan azahar sai kwamitin da aka nada wanda zai yi aiki a kan ba ita uwar jam'iyyar shawara a kan yadda za ta raba mukamai ga shiya-shiya a faɗin ƙasar nan shi ma ya kawo rahoton shi kuma wanda ya wakilci shugaban jam'iyya na riko alhaji mai malabuni a karbar wannan rahoto shine mai girma gwamnan jihar naija sa'an nan akwai gwamnoni kamar guda tara ko goma waɗanda sun halara aka yi wannan sha'ani na arziki da su aka gama lafiya na tabbata dukkan gansu ku da kan kuma aka yi taro lafiya aka gama lafiya sakataren jam'iyya ta cika da mutane da magoya baya da masoya abin gwanin ban sha'awa to me yasa gwamnan jihar neja ya wakilci mai malabu ne to akwai a cikin tsarin jam'iyyar apc akwai article 14 wanda ya ba wato wanda yake suka fito daga shiya daya da shugaban jam'iyya mai girman mukami damar ya mishi riko idan baya nan shi mai girma mai ya yar tafiya ne baya kasar shine kawai dalili amma duk wani wanda yake wani raɗe-raɗi ko yake yada labari na kandan kurege cewar an sauya shi ne ba haka ba ne haka sakataren jam'iyya ba da sanarwa a nan abuja tun da safiyar yau da labarin ya fara bulla kafofin yada labarai na na intanet din nan cewar ita jam'iyyar apc ba ta san da wannan abu ba kuma ta yiwu ma yan nema wa apc fitinu ko kuma masu fatan su akwai wutar rigima ta ta apc su suka kitsa wannan labari sa'an nan ita jam'iyyar apc tana da ƙa'idojinta na fiye da harkokinta idan za a yi musayar wani shugaba ko wani abu irin wannan suna da ka'idojin da za su yi ba kawai zuwa za a yi wani wanda ba a san kowaye ba ya ce shi ya ji ya gani an yi to a ina aka yi me ya shaidar an yi waye ya yi wani taro aka aka zartar da wannan to duk babu saboda haka wannan labari ina kira ga 'yan ƙasa da masu sauraron waɗannan kafofi na waɗa labarai su yi watsi da shi domin gaskiya babu kashin gaskiya ko misƙalar da a cikin shi kamar yadda aka sani cewa jihar sokoto na ɗaya daga cikin wuraren da ake takaddamar shugabancin jam'iyyar apc tun bayan gudanar da tarukan zaben shugabannin jam'iyyar a matakin jihohi inda ɓangarori biyu ke da awar gudanar da zaɓuka daban-daban tare kuma da fitar da shugaba na jiha ɓangaren tsohon gwamnan jihar sanata aliyu magatakardawa mako na da awar zaben isa sadiq a cida a zaman shugaban jam'iyyar yayin da ɗaya ɓangaren na sanata abubakar gada da ɗan majalisar wakilai abdullahi balarabe salame suka yi da'awar zaɓen mai nasara muhammad a zaman shugaban jam'iyyar a nasu taron lamarin da kuma ya kai su a gaban kotu a makon da ya gabata ministan shari'a na najeriya abubakar malami da tsohon gwamnan jihar kano ibrahim shekarau sun jagoranci wani bikin rarraba kayan tallafi a jihar sokoton waɗanda abdullahi balarabe salame ya samar ga jama'ar mazaɓarsa. inda ministan ya ambaci mai nasara Muhammad a zaman zababben shugaban jam'iyyar na jihar. Ciyaman zababbe na jam'iyyar APC na jihar Sokoto. Ciyaman tabbatacce wadda shari'a ta tabbatas. Alhaji mai nasara sani mun bayyana sakkwato saboda an kiran shugabanni na gari shugabanni na alheri ba shugabanni na tsiya ba ko tsiya-tsiya shugabanni masu masu gina al'umma ba masu rusa su ba kuma shugabanni na tamu ba irin taso ba ce. to sai dai kuma kalaman na minista sun bar baya da kura domin kuwa shugaban bangaren na mako isa sadiq a cida ya kira wani taron 'yan jarida inda ya kakkausan suka a kan kalaman na minista a mun fahimci malam ran shekarau bayan ya sha kashi a kano ya yi kulle-kulle ne na ƙarya ya haɗa kai da ministan shari'a an je ya samu oda kotu ta ƙarya Allah ya tona mishi asiri an ta yi afilkot afilkot ta yi watsi da ta maida jama'iyyar na inda ya kamata saboda haka halin da yake ciki yanzu ya ɗauko wannan damuwar ya kwaɗo min da ita a jihar Sokoto abu na biyu abin da ban mamaki lokacin da aka yi shari'ar gwamna jihar Sokoto an ce an kashe mu da ƙuri'a 342 amma musa akwai ƙuri'a wajen dubu goma sha shida waɗanda ba a yi zaɓe ba namun da aka lalata sannan mun ba da duk abin da ya kamata na shaida don a tabbatar mana da gwamna amma dai an haɗa kai da abakar malami a kwace mana gwamna to an yi ta faɗa mana wannan ba mu yadda ba sai gashi an taho ga zaɓen shugabanni mun yi zaɓe mu lahiya lau sai gashi ya kulla ya tahi ya sa an yaudari kotu an amso wai wata kotu oda wai ga wanda anka zaɓa kes ɗin ga hoina wani a court a matsayin na chief law officer shi ya nuna kenan duk wannan da aka aikata cikin shari'a a Najeriya shi yake aikata ta muna son malamin shi fahimci nan waje hasa kwatutu ba shi bace sannan mun ga abin da ya faru lokacin da aka yi zaben kananan hukumomi a jihar Kebbi mun ga abin da ya faru ga Runhwatai mun ga ya kasa kawo Runhwatai mun ga bala'in da an kai a Runhwaci to muna fatar ba wannan hushin ne yake son shi zo shi sauke gare mu domin ba mu yan jihar Sokoto mun haka sai Runhwatai ba a jihar Kebbi sannan abin da ba mu mamaki ne ya zama alkali ga abin da a gaban kotu wurin kamfen na siyasa yanzu da yake wurin taron siyasa na wannan kalayan ba ku ganin kamar propaganda ce ta siyasa kila don ya jira action naku ai mun yi kira ga mai girma shugaban Najeriya da ya cire shi domin bai cancanci zama ministan shari'a ba inda har zai zo shi irin wannan a gaban kamfen ka tuna malami ya yi rantsuwa cewa zai adalci ga dukkan ɗan Najeriya zai tsare gaskiya ba zai so wannan ya ki wannan ba ba zai ɗauki wannan ya bar wannan ba ya yi rantsuwa da ƙur'ani an karata ya mishi ya yi wannan amma ji ya hito ga hili ya gwadi ga wanda shi ka so ga wanda ba so sannan shi ba ɗan jihar Sokoto ba ne amma dai yadda ya lalata jihar kebbi ya lalata jihar zamfara ya lalata jihar kano ya so ya lalata jihar kano ya lalata jihar kwara shine kuma ƙetaro ya tone so ya lalata jihar Sau saboda haka ne mai kira ga shugaban ƙasa da shugabancin jam'iyyar apc na ta gaggauta koran malami domin shi ba alheri ba ne ga wannan jam'iyyar tamu A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Madina Dauda da Muhammad Nasir. Jumbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.